I'm so sorry to see what is happening uh, in, around Nigeria today. It makes me really my, my heart to bleed. Let us not lose hope. make sure that we can put things right. Gawan kuma yana cewa ne idan tun yadda muka yi gwagwarmaya domin ganin kasar nan ta zama tsantsiya madaurin ki guda idan na dubi abin da ke faruwa yau sai raina ya so su amma kar mu yi kasa a gwiwa muna da sauran damar da za mu iya gyara a kai tsohon shugaban na magana ne a wajen taron kaddamar da cibiyar hada magunguna na kasa da aka yi a nan birnin eko ya ce komai na kasar nan ya su kurkuce daga ko ina ka dube shi tsohon shugaban ya ce don haka su ma masu hada magunguna na da nasu da za su taka wajen ciyar da al'umma gaba musamman a fannin aikin su na hada magunguna ya ce daya daga cikin matsalolin kiwon lafiya da ke bukatar kulawa kowane dan najeriya musamman masu hada magunguna shine ganin an tsaftace fannin magunguna ta yadda za a yaki samar da jamin magunguna a cikin kasa shine ya ci gaba da bayani kamar haka a cikin harshen turanci an uncompromising war against fake and adulterated drugs in nigeria as was done by the National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, under the able leadership of the late adorable Professor Dora Akunyili of blessed memory ɗaya daga cikin kalubalen da ke gaban ku ku masu hada magunguna shine hada kai da hukumar yaki da miyagun kwayoyi da abinci na ƙasa wanda aka san marigaya ya farfesa dora a kunyali ta taka rawan gani a kai shi ko pharmacist ibrahim ahmed ya kasai daya daga cikin waɗanda aka karama a matsayin fitattun masana haɗa magunguna na kasa na ce masa duk da tarin kwararrun masu hada magunguna da ake da su a nan ƙasar har yanzu ba shawo kan yaki da jabin magunguna ba shine sai ya ce da ni dan fi kamar da ka sani da fa ana maganar kashi saba'in 25 wanda har ya sa wasu kasashe na kusa da mu kamar ghana salo da sauran suka daina sayan magani a najeriya to allah cikin ikonsa saboda wasu tsari da aka fito da su da jajircewa da shawarwari abun ya ragu sosai kuma duk kasashen nan na kusa da mu sun karba yanzu suna sayan magani so kaga ba za a ce ba wani abu ba kuma shi ko shugaban wannan cibiyar pharmacist olumide akin tayo don ce masa kowane rawa ne cibe za a taka kwatankwacin na hukumomin nan masu yaƙi da miyagun kwayoyi domin ganin an tsabtace najeriya daga amfani da miyagun ƙwayoyi shine sai ce i made it clear that this academy would operate a structure by coming up with faculties that were engage in governance. So, in terms of governance, I look at clinical governance. Uh, um, we're thinking of mentoring, networking. networking is about reaching out to the appropriate quarters idan ka saurare ni a jawabin bude taro na jaddada cewa za mu tabbatar mun kai ga dukkan wuraren da ya kamata mu kai musamman kamfanonin da ke samar da magunguna domin ganin mun sun tsaftace kasa da magungunan jabu wanda kuma bai saurare mu ba mun san abin da za a yi wannan cibiyar dai wadda sabuwa ce za ta fi sahun sauran cibiyoyin kwararru ne na kasa da suke ba da su ta fannin da suke da kwarewa domin ci gaban ƙasa. ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a Najeriya.